اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ما كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah madaukakin sarki mai kuwa mai komai da ya sake nuna mana wannan lokaci mai tara albarka a yau asabar goma sha tara ga watan rabi awwal a wannan shekara ta dubu ɗaya talatin da uku daidai kuma da goma ko goma sha ɗaya goma sha ɗaya ga watan fabrairu watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha biyu biyu domin kammala wannan karo na wannan zango na wannan daura da ake gabatarwa a wannan masallaci da ke nan kwakungu a nan cikin garin mina wanda yake a darasinmu da ya gabata malam ya zayyano mana batutuwa a kan abin da ya shafi alhawo da ashafa'a da almisaq da kuma alqadar inda yake ubangiji Allah yau malam zai mana bayani akan abin da ya shafi wasu dai nau'uka daga cikin halittun Allah madaukakin sarki kamar Allahu da kuma alƙalam. isa al-imam Abi Ja'far al ubangiji Allah maɗaukin sarki ya jikan shi da gafara yace wa nu'minu bil lawhi wal qalam wa bi jami'i ma fihi qad ruqin فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه ما لا ونؤمن باللوح والقلم kuma muna yin imani ma'ana aqida ce daga cikin aqida ahlus sunna wal jama'a al imanu bil lawhi wal qalam isa yace wa nu'minu bil lawhi wal qalam muna yin imani da Allah wanda yake shine Allahul mahfuz wal qalam da alqalamin da aka rubuta abin da ke cikin Allahul mahfuz abubuwa no kenan abubuwa guda biyu Allahul mahfuz shine fadan Allah ta'ala da yace bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuzin lauh allo wanda yake mafu wanda yake komai duk abu filla filla daki daki bayanin shi gaba ɗaya yana cikin Allahul ma'fuf sai Allah ta'ala yake cewa fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karimun fi kitabin maknun shi kitabin maknun shine kuma Allahul ma'fuf a wannan sura suratul buruj aka kira shi da fi lawhin mahfuz a can kuma aka kira shi da kitab maknun shine kuma faɗin Allah ta'ala da yake cewa wa ma min dabbatin fil ardi wala qa'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farraqna fil kitabi min shay ka dubu faɗin Allah ta'ala da yake wa ma min dabbatin fil ardi babu wata dabba da take tafiya a ban kasa wala qa'irin yatiru bi janahihi babu wani tsuntsu da yake kadawa da fukafukan shi guda biyu illa ummamun amsalukum face su ma al'ummu ne irin ku tsuntsaye al'umma ce abin nan kurkudu kurkudu al'umma ce tsuntsaye iri daban-daban kowanne al'umma ne isa Allah ta'ala ya ce ma farraqna fil kitabi min shay ba ba mu bar bayanin wani abu ba a cikin littafi sai zamana wannan kamar yadda abin nan al imamu shaukani faɗa a cikin Fathul Qadir al-Jami' bayan fanni riwaya wa diraya min ilmi tafsir So cewa kitabul makan uh, mubin anan shine lawul mafu dan shine zaka samu bayanin komai a ciki kamar ya bayanin komai zaka samu bayanin adadin halitta Allah ta'ala baki daya a cikin lawul mafu zaka samu adadin waɗanda suka rasu zaka samu adadin waɗanda suke numfashi kun fahimci wannan ko wanda yake yawan ka ce qur'ani ba za ka samu adadin halittun Allah ta'ala baki daya a cikin qur'ani ba saboda ka kafa hujja da waccan ayar akan ma na fil kitabi min shay akan qur'ani yake nufi yana buƙatar a sake gurza bayani din in kana neman aya da za ta tabbatar maka da wannan shine wa anzalna ilaika alkitaba tibyanan likulli shay na cikin suratul nahl ina dauke da bayanin komai shine na alqur'ani kenan amma wannan yana magana ne akan lahu mahfuz kaga wani lokacin sai a kira shi da allahu almahfuz allahu allahu almahfuz wanda aka kiyaye komai a ciki kuma yace wannan ko alkitab littafi almaknun wanda aka taskance shi aka kula da shi aka bashi kula ta musamman kaga ana ta'abir din shi da alkitab ana ta'abir din shi kuma da alawal ma'fuf inna zalika fi kitab inna zalika ala Allah yasir kaga inna zalika fi kitab wannan bayani yana cikin littafi shine littafin alawal ma'fuf inna zalika ala Allah yasir wannan auren Allah ta'ala abu ne mai saukin gaske kenan wannan littafin makanun ya fayyace komai a ciki kun gano wannan da ke ko abubuwan da ke ciki ubangiji Allah madaukakin sarki kadai ne ya sani domin mala'ikan da ke kula da mahaifa idan aka idan idan mani ya kai kwana arba'in ta farko zai shiga arba'in ta biyu har da ya kammala wannan sai ya tambayi mala'ikan sai ya tambayi Allah ta'ala a zakarun a'unsa mace ko namiji sai a ce ya je ya duba lawan ma'afu bayanin yana nan cikin na kaga ba ma dukkanin mala'iku ne suka san abin da ke cikin lawan ma'afu ba mun gane wannan da ke ko kuma abin da ke cikin lawan ma'afu ya rubuta duk abin da zai kasance isa na yi ce wa nu'minu bil lawhi mu ahlus sunna wal jama'a muna imani da Allah kenan akwai waɗanda ba su imani da shi ba saboda sun jahilci ilimin Allah madaukakin sarki su ke su da cewar Allah madaukakin sarki ya san komai ba don haka ma suke ganin a lokacin da abu yake faruwa lokacin ne ubangiji Allah madaukakin sarki yake da masanin shi Allah ta'ala ya tsare mu da irin wannan da mummunar akida yace wal qalam muna yin kuma imani da alqalam alqalami ma'ana qalamin da aka rubuta waccan rubutun da ke cikin Allahul mahfuz ina fatan mun fahimci wannan to shi ma wannan qalam din ambatan shi ya zo a Qur'ani kamar yadda ambatan Lauhul mahfuz ya zo bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz to shi shi ma alqalam ambatan shi ya zo qur'ani wasu malamai suka ce ambatan shi ya zo qur'ani shine nun wal qalami wa ma ina fata mun gane ko nun wal qalami wa ma yasturun al-imam ibnu kasir yace a a wannan fa ba yana magana ne akan alqalamin qudra ba yana magana ne jinsin alƙalami baki ɗaya sawa wanda aka gamba aka samu aka feke aka rubuta a allo ko kuma biro ne aka rubuta da shi ko kuma wani abu ne ko kuma keyboard ne na kwamfuta aka rubuta abin da ke ciki duk sunan shi dai alƙalam wanda yake da shi yake ake rubutu saboda me saboda ya ce walƙalam wa ma yasurun sai ya zama da jumla na jam'i da bai ce yasqur ba kun gano wannan ko sai zama na alƙalam a kai alki aljinsiya alistigrafiyya kamar yadda nasiru sa'ad yake cewa wa altufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alim sai zama na jinsi ne na alƙalami duk nau'in alƙalami da yake ambato irin shi ne irin fadin Allah ta'ala da yake cewa iqra wa rabbukal akram allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam al ayata al dai dukkan wani alƙalami wancan alƙalamin shine mafificin alƙalami shine kuma alƙalmin da ya fi kowanne daraja ya fi kowanne falala mun gane wannan da ke ko an ruwaito hadisi daga ubada bin samit ubangiji Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yadda yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa awwal ma khalaqa Allah ta'ala al-qalam ku ji yadda na karanta ya na karanta awwalu ko awwala to bari sake karanta bari sake karanta awwalu ma khalaqa Allah ta'ala al-qalam awwalu ala al-ibtida kenan sai zama awwalu sai zama mubtada kun gane ko awwalu ma khalaqa Allah ta'ala al-qalam farkon abin da Allah madaukakin sarki ya halitta shine alqalami kenan alqalami yana cikin halittun Allah madaukakin sarki fa qala lahu kutub sai Allah ta'ala ya ce da alqalamin rubuta qal sai alqalamin ya ce Kulura sai alƙalamin ya ce da me ya faɗa da harshe da baki kawai sai alƙalami ya faɗa ya ce ya rab ya ubangiji wa ma aktub me zan rubuta qal sai ma'aikin Allah ya ce uktub maqadira kulli shay'in ka rubuta dukkan abu gaba ɗayan shi gwargwadon duk abin da aka yi duk abin da za a yi da adadin halittu da abin da kowa zai ce. komai da komai ka rubuta hatta ta koma sa'a har zuwa tashi alkiyama wani hadisi kuma Abu dawo da Imam Ahmad suka rubuta hadisi ne ne sanadin shi sanadin ne sahih kun gane wannan ko kun gane kai tsaye suna alƙalami ya fito daya na biyu kuma ya tabbatar mana da alkalami halitta ne daga cikin halittun Allah madaukakin sarki na uku kuma ya tabbatar mana da an riga an rubuta duk abin da za a rubuta kun fahimci wannan abu na hudu yana nuna mai kenan shi ne farkon halitta ko kuwa ina fata mun fahimci wannan domin akwai ruwaya guda biyu akwai ruwayar awwalu alal ibtida akwai awwala alal farfiya in ka ce awwala ma khalaqa Allah ta'ala al-qalam farkon da Allah madaukin sarki ya halitta alƙalami qala al-huktub sai ce da shi rubuta mun fahimci wannan da ke ko wannan yasa ake magana wai tsakanin alƙalami da al'arshi wanne ne farkon halitta a cikinsu kun fahimci wannan da kyau tsakanin alƙalami da al'arshi menene farkon halitta a ciki an rasa ma hadisi daga abdullahi bin amr Allah ta'ala ya radiyallahu ta'ala anhuma yace qaddara Allah maqadir al-khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sana wa arshuhu ala al-ma' qaddara Allahu maqadir al-khalq ubangiji Allah madaukakin sarki ya kaddara dukkan abin da zai samu halittu baki ɗayan su yi wannan ne qabla an yakhluqa samawati wal aro tun kafin ya halittu sammai bakwai da ƙasai bakwai bi 50 alfa sana da shekaru dubu hamsin ba wai da shekaru dubu hamsin ba da halitta sama da ƙasa ba a'a kafin a halittu sama da ƙasa da shekara dubu hamsin Allah ta'ala yi wannan yanzu kuma halittar sama bakwai daga sai zuwa yanzu ba a zai kenan abubuwan da za a dinga shirkulle ko za a dinga karanta wa mutane a makarantu waya a matsayin tarihi ana ɗibin waɗansu abubuwa da kawai shaci fari maimakon a koma ta taska ta wanda ya halittu mai bakwai da ƙasai bakwai a samu cikakken tarihin duniya baki ɗaya wa arshihu alal ma al'arshi shi yana kan ruwa kun bai wannan da ke ko kenan sai ya nuna mana wannan ya nuna mana kenan wannan takadir din ya kasance bayan menene bayan halitta al'arshi kenan al'arshi shine na farko sannan sai alƙalami akan wannan ne al Ibn ibnu qayyim ubangiji Allah madaukakin sarki ya kanshi da kafa. yake faɗa a cikin nuniyarsa mai baiti dubu biyar da ɗari takwas da arba'in da biyu yanzu 42 za a bayar ko kuma 800 ɗin ko kuma biyar ɗin ibn qayyim yake cewa wan nasu mukhtalifuna fil qalam allazi kutiba al-qada'u bihi min ad hal kana qabla al-arshi aw huwa ba'dahu qawlan inda abi al-ala al-hamzani wal haqqu anna al-arsha kana qablu li annahu qabla al-kitabati kana za arkani وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فرق zamani yake cewa wannan su mukhtalifuna fil qalam malamai sun kara ma juna sani akan abin da ya shafi alƙalami wani alƙalami allaji kutibal qada'u bihi min ad-dunya alƙalamin da aka rubuta komai da komai da shi tambayar ita ce ko ƙara wa juna fahimtar ita ce har kana qabal al-arshi shin wannan alƙalamin ya kasance kafin a halicci al'arshi ko huwa ba'dahu ko ko bayan an halicci al'arshi kaulani maganganu ne guda biyu inda abul alal hamzani abul alal hamzani ya kawo su wal haqqu abin da yake gaskiya dahir anna al arsha kana qablu al arshi shi ya kasance kafin al qalami li'annahu qabla al kitabati kana za arkani domin shi al arshi ya kasance tun kafin ayi rubutu ya kasance yana da ya akakafe wa kitabatul qalam al sharif ta'aqabat rubutun da al qalami yayi ya zo bayan al'arshi ne ijado domin gairi farki zamani kenan farkon halitta shine ne al'arshi sannan sai ne alqalam sai da dama ana magana ne akan alqalam ko al'arshi wanne ne farko a lokacin da wannan ya zama na farko to take ɗayan zai zama na biyu to tunda al'arshi ya zama shine na farko take alqalam ya zama shine na biyu wannan shine abin da ilimi ya tabbatar ba abin da kawai mutum ya gada iyaye da kakanni ba cewar farkon halitta shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a ce shine farkon halitta to yanzu shi da ya faɗi wannan magana shi zaka ji ko kuma magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan shine yace qaddara Allahu maqadir al-khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50000 sana wa arshuhu ala al-ma shubhar da mutum da suke da ita na cewa wannan fa malaman su nake magana ba wai inna rujudi ba shubhar da ake da ita shine faɗin Allah ta'ala da yace qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin lafazin wa ana awwalul muslimin ni ne farkon musulmai sai suka kafa hujja da shi akan cewar ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne farkon halitta saboda ya ce wa ana awwalul muslimin alhali kuma gaba kaɗan tun da ba ya gama suratul an'am bane ba zai shiga suratu arab bane sai shiga suratul arab Allah ta'ala yace falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa khara musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin kun fahimci wannan da kyau ko annabi Musa alaihi salatu wasallam yace wa ana awwalul mu'minin to kenan kowannen su awwaliyya ce ta al'ummarsa a al'umma annabi Musa alaihi salatu wasalam shine awwalul mu'minin a al'umma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine awwalul muslimin ko kafin shi akwai wani babu wannan shi ita ce magana kuma ba ba da falalan manzo Allah bane a dinga ɗebo kiyya da ƙarerayi a ce shi ya kasance tun a lokacin da babu babu ita in gane ko to a lokacin da babu babu ita ya nuna akwai kenan domin nafayin nafayi isbat In ga duk lokacin da yake a lokacin da babu babu ita ya nuna akwai kenan Allah ta'ala ya mana gamdakata Allah ta'ala ya dora ma kan tafarki wanda yake mana yace wa nu'minu bil lawhi wal qalam mana yin imani da Allah ma'ana Allah al mahfuz wal qalam da alƙalamin da ubangiji Allah madaukakin sarki ya rubutu da shi kamar yadda muka fara gana wannan alƙalamin shine afdalul aqlam shine alƙalamin da yafi kowanne shine alƙalamin kudura kadide na malamai suka ce abin bayani da sunna ta karantar ya nuna alƙaluma sun kasu kashi hudu alƙaluma sun kasu kashi hudu akwai alƙalamul am ash-shamil li jami'il makhluqat akwai alƙalamin da yake gamamme ya kammale ya game dukkan halittun Allah ta'ala baki ɗayansu shine wanne kalamul kudura wanda mafi magana ɗazu wanda yake shine ya rubuta komai da komai ɗaya kenan sai alƙalami na biyu shine hulika adam alaihi salatu wassalam lokacin da ubangiji Allah madaukakin sarki ya halicci annabi adam alaihi salatu wassalam wannan kuma alƙalami ne da ya rubuta adadin ziriyar annabi adam baki ɗayansu kun ga wannan ya zama a khasu kenan min al-qalam al-am dan wancan ya shafi dukkan abin da ya shafi duniyar mutane da duniyar aljanu da duniyar tsuntsaye da duniyar eh, su matsatsaku ne su kifi ne su tsera ne su dodon koɗi ne su duk abin da ka sani wancan alƙalamin ya ya game komai da komai amma wani alƙalamin na biyu ya takaitu ne gawa ga bani adam yake ya rubuta adadin su baki ɗaya da adadin abin da kowa zai ci da adadin arzikin kowa alƙalami na nauke na na biyu sai alƙalami na uku ne alƙalamin da ubangiji Allah madaukakin sarki yake aiko mala'ikan da ke cikin mahaifa kuma yursalu ilaihi malak wa umaru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa shaqiyyin aw sa'id kaga wannan alƙalamin alƙalami ne da ya takaitu ga wannan mutumin da ke cikin mahaifa kun gane wannan sai alƙalami na nauke na. na hudu wanda yake shine na karshe shine alƙalamin da ubangiji Allah madaukakin sarki yake sanya ma kowanne mutum guda bayan da ya kai shekarun girma mana bayan da ya balaga sawa'un ya balaga ne ta hanyar cika shekaru goma sha hudu da zaran ya cika ya cika shekara sha ya kammala shekara sha biyar to shi kenan ya balaga ya yi mafarki ko bai mafarki ba gashin mara ya fito mishi ko bai fito mishi ba tabbar ya sani da shi da kakan shi mai shekara tamanin mai shekara ɗari duk gaba ɗin sun zama daidai wa daida kun gane ko anan ne bature ya mai a rungizo ko yace ya kai shekara sha takwas. a musulunci da zarar ya kai shekara sha biyar ya isa ɗauri ina fata mun gane wannan da kyau yawwa an tsora dan ana sallallahu ce rufi alƙalamu an salas daga cikin yake cewa an sabi hatta ya hatali da karamin yaro har sai ya yi mafarki a lokacin da ya yi mafarki ya ga ya fitar da mani ko haka kawai ba a mafarki ba mani ya fito mai ko ya fito mata da ta tabbatar ko ya tabbatar yanzu Allah ta'ala ya sanya mishi kiraman katibin ya alamuna ma tafa'alun innal abrara la fi na'im hakan nan alama ta muka fada biyu cika shekara goma sha biyar ko kuma ko kuma me mafarki ko kuma bayyanar gashin mara mai kaushi a lokacin da ya bayyana shi kenan shi ma ko da daga waɗancan alamun ba wannan shi ma alama ne na cewar to yanzu ya sani yanzu ba da bane don yanzu ana rubuta mai duk abin da ya faɗi adadin ashar ɗin da yi ana rubuta adadin salata annabi da ya yi ana rubutawa kun gane ko mace kuma har ta gajinin jinin al'ada daga lokacin da ta ga jinin al'ada tana da shekara tara tana da shekara goma ta ga jinin al'ada to da sani yanzu da ita da kakarta duk gaba ɗaya hukunce-hukuncen shari'a ya hukunce gidan humancin da ke kwakwalan mata shine sai sun yi aure ya ga an ci ta ba ta aure ba in ka ce ta sa hijabi ta ce ai ta ba ta aure ba ita ma aure ce abin da zai nuna maka haka ko da ta yi aure ta fita ta sanadiyar miji ya rasu ko saki ta zama bazawara sai ga tana yawo a unguwa kawai sakaka Ta ita ba mata aure ba ce alhali ba ruwan mala'iku da ita ba ta aure ba tun daga lokacin da ta ga al'ada fari ya zama alama na cewa ta balaga alƙalamin nan na hudu ya hukanta mala'iku suna ta rubutawa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid waɗannan sune nau'ukan alƙaluma da ake da su guda hudu wani yake cewa wani uminu bin wal walƙalam, muna yin imani da Allah da alƙalam, uwa bi jami'i ma fi qadruqin muna yin imani da duk abin da aka rubuta a cikin wancan lafazin tare da wannan alqalami mun imani da shi Maliki cewa falawici ta ma'al khalqu kullum ala shay'in inda dukkanin halittu za su taru akan wani abu guda katabahu Allah ta'ala fihi annahu ka'in da ubangiji Allah madaukakin sarki ya rubuta cewa wannan abin zai kasance sai gaba ɗayan halittu duka kaga al yace falawici ta ma'al khalqi inda halittu za su taru duka kaga ya haɗa mutane da aljanu kenan ko da mala'iku da kowa inda za su taru liyaj'aluhu ghayra ka'in dan su mayar da wannan abun kuma ba zai kasance ba bayan Allah ya rubuta zai kasance lam yaqdiru alayh ba za su taba samun iko akan haka ba mun gane wannan Annabi sallallahu ya faɗi wannan a cikin hadisi hadisin Abu abbas Abdullah bin Abbas ce ya gulam in yu'allimuka kalimat ifadillah eh, ya fadillah tajidhu jahar ta hadda yake cewa wa alam annal ummata law ijtama'at ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad tabu Allahu lak wa law ijtama'u ala an yanfa'uka lam yanfa'uka hadda zuwa ƙarshe haka kenan ashe wannan tauhidin tauhidi ne da malam ya hararo ta hadisi da wadancan Allah ba wai tauhidi ne na ka ba mutum ya tsaya ya dinga sifanta Allah ta'ala da abin da bai sifanta kanshi da shi ba kuma ya guje ma abin da Allah ta'ala ya sifanta kanshi da shi kaga wannan zai nuna maka buwaya ta ubangiji Allah madaukakin sarki kenan shine mafi cancanta wanda zaka ji tsoro shine mafi cancanta wanda zaka kiyaye dokokinsa kuma wata nasiha da ya kamata mu yan uwa wanda yake ita ibn abul iz yayi yake cewa mutane in dai dan ka bi su ne domin ka faranta masa rai kun da kyau ko mutum babu yadda za a yi a duniya ta hankali tsaftataccen hankali babu yadda za a mutum iya faranta ma mutane rai baki ɗaya lokacin guda wannan fa ko da ya saba ma Allah din dan a lokacin da ka saba ma Allah dan ka faranta ma mutane to a lokacin kuma wasu ka bakanta musu dan su kana faranta musu ne a lokacin da ka ba Allah madaukakin sarki kuma yake ba to a lokacin da mutum yake shi dai bari ya zo ya ga yayi wa kowa abin da yake so to a daidai lokacin kuma zai basa da shi kun gane wannan da ke ko to ashe kwaran mutum ya tsaya ya ɓata da kowa don neman yarda Allah me muke nufi don neman yarda Allah in dai abin da mutum zai yi zai sami yarda Allah maɗaukin sarki Allah ne ya umarni da shi to nan ba tunanin wani ya ji zafi Wani ran shi ya baci Wani kaza Wani kaza Wani kaza duk wani ba ta so ba sai da in ma da zaka lura hakan ma ba za ka iya faranta musu ba Allah ta'ala ya tsare walau ijtama'u inda duk halittu za su taru kulluhum baki daya kun ga kullu mala ya faɗe ta a can ita ce umul bab a suyar na al'umum sayahu kullun aw jami'u wa qad tala ladallatil furu in jimi marati inda duk za a taru baki daya ala shay'in akan wani abu lam yaktubuhu Allah ta'ala da ubangiji Allah madaukakin sarki bai rubuta shi ba a taron mutane da aljanu baki daya da ya ji aluhu ka'inan don su sanya shi abin ya kasance bayan Allah bai kaddara zai kasance ba lam yaqdiru Ali, ba za su taba samun iko akan haka buwayar Allah madaukakin sarki ya Allah ka tsare mu da tsarewanka Allah ka kiyaye mu da kiyayenka jaffal qalamu bima huwa ka'inun ila yawmil qiyamah alƙalamin ya riga ya bushe da duk abin da zai kasance har zuwa ranar tashi alƙiyama wa ma akhfa al-abda duk abin da ya kuskura bawa bai sane shi ba to fa ba kau dabara ba ce kun gane ko dama lam yakul li yusibahu da bai kasance zai same shi ba kaga ko su da suke bada maganin kau dabara sun ce sai ka hada da zilliya kau dabara da zilliya eh. duk abin da ya same ka wa ma akhfa aka wa ma akhfa al abda duk abin da ya kuskura bawa bai same shi ba lam yakul li yusibahu dama asali abin bai kasance zai same shi ba wa ma asabahu duk abin da ya samu bawa lam yakul yukhti'a dama abin bai kasance zai kuskure shi ba wallahi in ka ga da wasu abubuwan suke faruwa in aka ce maka ga yadda mota ta bi ta buge wani sai kawai ka tsaya ka sallama sun gano wannan sai ga an ce siyarin ya kauce ya tsallake kwalbati ya tsallake kaza ya tsallake kaza ya tsallake ya je ya buge shi wani ba da ake da labarin sa motar da ya sauka ita ta buge shi ba. bayan ya sauka direban ya tsaya ya sauka ya sauke kayan shi zai huce ta gaban a lokacin ya tashi motar ta yi shi shi kaɗai ya fito a ciki shi kaɗai ya kaza to yan uwa kun ga wannan ya karya ƙashin bayan bokanci ke za ga mutum yana talakan shi talakan shi futuk yana talla abin da ya mallaka gaba ɗaya jari shine abin da ya tallafe a hannu sawa'un gora ne sawa'un allura ce da pin sawa'un reza ce sawa'un albasa ce sawa'un blouse ne iya abin da ya tallafe din nan iya shi kaɗai ya mallaka kun gani a haka ake tafiya har ya zo ya yi dogon baro yana turawa ana na ana na ana na har ya zo ya bude shago ana na ana na har ya zo ya bude shaguna ana na ana na har ya zama ya zo kamfanin yana so ya mayar da shi shi ne branch ɗin shi na shi ta kaza to wai sai a lokacin sai a ce tufa ka tashi kuma kana da magabta ka tashi fa to wai a lokacin da yake talakan shi bai tashi ba bai yunkura ba sai an zina za a ce da shi ya tashi sai ya ga yana nan garin mina ko yana garin sokoto ko garin kano ba zai sai mota ba ba zai sai wani abu ba sai ya buga ma bokan shi da ke can jeji ya ba shi izinin cewar ya siya ko ko kada ya siya ana samu wannan cikin yan kasuwa ko ba a samu ana samu to wanda ya fi wannan muni wanda fa mummuna ne sosai da sosai wanda ya fi wannan muni shine wanda yake ganin ya kai matsayin mai digirin digirgir digiri nawa kenan na uku ko ko ma ya kai farfeso kaga tsashen iya rubutu da karatu kenan kun gane ko in yayi karatu da rubutun don farfesan ba shine karatu da rubutun ba sai in yayi dama yawa dama wannan wannan wani suna ne wanda yake ba da shi ake ake magana ba sai ka ga malam wani boka da bai iya rubutu ba bai iya karatu shi ke biya shi ya zo da mota ya zo cikin dare ya zo tsakiyar rana shi zai ce da shi a tashi a tashi shi zai ce da shi a zauna a zauna ba abin da ya iya da iya la da arabiya wala da boko ba zai iya rubuta sunan shi ba amma shi zai dinga juya shi kaga ƙarshen da musulun baki da ke a lokacin da yake karamin ma'aikaci yana hannu baka hannu ƙwarya duk da yake rani wannan ba to kan ga dama wannan wa inna shayatin la yuhuna ila awlihim yujadilu boka yana dama suna da wakilai ne a cikin al'umma kun gane ko suna da wakilai a cikin al'umma zai riga ya gama kai duk bayanan da zai kai sai kuma ya kai ka kana zuwa sai ce abu kaza da abu kaza da abu kaza suke damun ka daman yana da kwastoman da ya san komai a ciki za a fitar da shi kun fahimci wannan da kyau sannan waɗanda suke ɗaure musu gindi su ne ‘yan mai ganye ‘yan mai ganye su yi haƙuri ka san shi ɗan mai ganye ba abin da ba a samu ana samun za a samu za ka iya samun fatar masassaku a wurin shi inda ka ce kana so za ka iya samun fatar sa ka in fatar mutum ka ce in yi haka yi haka sai ce maka dan ba sani ke ba sai da idan akwai ka sai wani ya je same shi ya ce ya zo ya samu ɗin mai ganye da bayanan shi da komai ya je same shi da jama'a da ya same da jama'a sai ya bari ya gama da su sai ya ja shi gefe sai ce lafiya sai ce ai kwan aljini yake so kun gane ko ya ce kwan aljini yake so ya ce kwan aljini ya ce eh, kaga yana ji ya san boka ne turo shi ya ce kwan aljini ya ce eh, kwan aljini ya ce me yasa bai zo jiya ba ka san kuli-kuli ne ko ina ka faɗi gaba ce me yasa bai zo jiya ba malamai suka ce kuɗin da aka ce ya take ba kuɗin kwan ba kuɗin tafiyar kawai da zai je ya dawo kuɗi ne maƙudan kuɗi aka aji ba a yi maganar kuɗin kwan ba ba a yi maganar kuɗin kwan ba ya ɗiba mai lokutan da zai je ya dawo kuma gasan dama ɗan mai ganye ba irin launin kala da ba shi da ita yana da rawaya yana da baka yana da fara yana da ja yana da ruwan makuba yana da kaza yana da kaza ba Allah ne yana tafiya ya je samu duk wata kala da ka sani ya kwaba ta da ya kokwa ai kokwa sai ya samu kwai irin manyan kwayayen nan sai dinga dangwala ya diga ya diga ya diga kowace kala sai da ya diga ma wannan kwan kowace kala da ya jika sai da ya diga ma wannan kwan ya gama diga ne gabaki daya kwayaye uku ko hudu ya tattara su da ya tattara su ya samu wani abu ya ajiye su yi zuba su yana dawa sai ce ga su ya rike ya kula yi kaza ya kaza ya samu kwa agwagwa ko kuma wani abu kawai ya biya bashi to nawa kake ganin zai dankare shi mutanen nan wallahi zaluman mutane mutanen nan azzaluman mutane ne wallahi duk waɗannan abubuwan yana zama illa ne rashin imani da kaddara ne yake kawo wannan amma ka yi imani da kaddara ina kai yana zuwa wurin boka ina zuwa wurin dan duba ne ya duba maka ne ya duba maka akwai sa'a akwai babu sa'a kai ka san inda ya san akwai sa'a to da in yi ci ka fita karfe bakwai na safi shi kin karfe uku na asuba ya fita ko kuna ganin ya san daga nan mina zuwa abuja karfe bakwai akwai sa'a shi zai ci maka ka wuce shi ya zauna a gida ka san ba zai yi ba ai kai ka san wannan ba zai yi ba amma da yake nan suke shan jinin mutane wani kaje a ce ya kawo kaza ya kawo kaza ya kawo kaza malam boka ya nemi ya zauta mutum kai gaba daya saboda me saboda rashin imani da kaddara na ka yi shine ka yi addu'a ka nemi Allah ta'ala baki kawai amma duk wani abu da za a duba maka waya ce tauraron suna kudu ko suna arewa ko suna gabas ko suna yamma ko tauraruwa waka ta fito ko bata fito ba wannan abubuwan shirme ne kuma suna raba mutum da imani cikin gaggawa Allah ta'ala ya sauke waɗannan ana samu karka wa cikin yan siyasa su yan siyasa ta su tafi fitowa ta su tafi fitowa sosai da sosai da ana bada labarin wani kansula cewa ke da shi ya kawo idanuwan mutane guda goma sha bakwai ne ko sha takwas ya je ya kawo su bokan ya kada ya kada ya kada ya watsar da wasu ya ce waɗannan matafi ya kwakwalo ya je ya kawo na masu rai ta ji arne wani arnan wani arnan ne gaban shi arne gaban wani arne kenan za a samu cikin 'yan kasuwa za a samu cikin ma'aikata daman nan abin ya fi wurin waye wurin waye wurin za ka zama mutane duk sun zama arna ga mutum ya je ya je ka'aba wa bai ga ka'aba ba mana ya je ka'aba bai ga ka'aba ba mun irin waɗannan abubuwa ne waɗannan irin abubuwa ne irin waɗannan wallahi irin bala'in da bokaye suke yi irin bala'in annobar da bokaye suka jefa al'umma ciki wallahi ba karamin al'amari ba wallahi ba karamin al'amari ba waɗannan abubuwan kenan wasu abubuwan sai kaji aiki hajji za ka gani shi kuma a can aka ba shi ji'i ko dai a ce yana kallon ka'aba yana fitsari a billahi minash shaitanir rajim ko yana kallon ka'aba yana luwaɗi ko yana kallon ka'aba ya je tsakiyar inda mutane suke dinga alwala yana kallon ka'aba a tashe shi a tashe shi yake wallahi wallahi malam malam wato boka ya bala'i ne fa Allah ya sauke na'am eh na'am eh da hauda aka fara na guda kwanan shi ɗaya awa ashirin da hudu an sai da shi malam ƙasar nan sai addu'a malam wallahi sai addu'a yi su suka jefa mutane suka jefa mutane cikin duk wani mawuyacin hali malam inda za a kafa wata hukuma malam da za ta kwakulo su a hukunta su a azabtar da su a kashe za mu hukuncin kisa ne a kansu mutane nawa suka kashe wa ma aka al abda lam yakul li yusiba wa ma asaba lam yakul li yukhfa duk abin da ya same shi daman bai kasance zai kuskure shi ba duk abin da ya kuskure shi daman bai kasance zai same shi ba wa ala abdi an ya'lama anna Allah qad sabaqa ilmuhu fi kulli ka'in min khalqi fa qaddara dhalika taqdira muhkaman mubarama laysa fihi naqid wala mu'akkid wala muzil wala mughayyir wala naqid wala za'id min khalqihi fi samawati wa ardi malam ya ce wa'alal abdi ya zama wajibi akan bawa ya sani an yi alamai ya sani anna Allah kada sabaka ilmu lalle ubangiji Allah madaukakin sarki ilmin shi ya gabaci fi kulli ilmi na kalku duk wani abu da ke cikin halittarsa duk wani abin da yake kasantacce da ke cikin halittarsa da ma abin da ba zai kasance ba ilmin shi ya riga ya wuce wannan abu subhanahu wa ta'ala so haka don wani abu ya sani karka ce Allah bai sani bane yana sani addu'a ka kuma kayi Allah yana sane da ita ya san wannan abin da ya same ka kuma ya san addu'a ka da kake yi a kullum muna addu'a muna cewa ya Allah abin da ya fi alkhairi Allah ka zaba mana kuma ka ake cewa ba sai wani abu ya samu mutum kuma sai ya sai ya manta wata wata addu'a da yi sai kenan sannan na biyu ita karan kanta addu'ar ibada ce ko da wannan abin da ka roƙa ya zo yanzu yanzu ko bai zo ba da ibada ka yi kenan idan amsa maka abubuwa guda nawa biyu ga amsa ibada ga amsawa ga kuma ibada nurun ala nur kenan fa qaddara zalika takdiran ubangiji Allah madaukakin sarki ya kaddara wannan abun hakikanin kaddarawa hukuman yankacce mu muguraman zartacce laysa fihi natubun babu wani wanda zai warware a ciki wala mu'aqibun babu wani wanda zai zo ya ya abin nan nashi ya daidaita shi ya gyara shi babu wani gyara da ke ciki wala muzilun babu wani mai busa da wani abu da ke ciki wala mughayyirin ko wani da zai canza wani abu a ciki ya dauke wani abu ya kawo wani wala naqisun ko ya rage wala za'irin ko ya ƙara babu mai yi wannan min khalqihi a cikin halittunsa a cikin halittunsa ko ya shafi aljanu da mutane da mala'iku baki daya fi samawati wa ardi a sammansa da kasarsa subhanahu wa ta'ala babu mai wani mai yin wannan kenan babu wani abu da zai samu mutum ya ce zai kai kuka wurin wani Allah subhanahu wa ta'ala don yin haka inkari ne na arububiyya yin haka inkari ne na alƙadar duk abin da ya same ka kawai za kai kuka ne ga Allah maɗaukakin sarki ya share maka hawayenka ai khawlatu binti sa'lab da wani abu ya same ta ba wurin manzo Allah ba wurin Allah madaukakin sarki ta kai ba arsani Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah ba ce wa tashtaki ila rasulillah ba wa tashtaki ila Allah suna kai kukar daga Allah maɗaukakin shi ne ya fi sanin fa abin da shi ya san abin da ya fi daidai da kai kai karan kanka baka san abin da ya fi daidai da kai ba ta kowane bangare kuwa ka lura da kyau in ka je wajen likita sai ka tambaye shi wai wannan abinci ne fi daidai da kai kai kake ci fa amma sai ya ce maka shi ma ya maka shaci faɗi ya ce gashi gashi gashi gashi in ka je wuri ka zaɓe ɗaya ka tambaye ya fi daidai ashe kai karan kanka baka san abin da ya fi daidai da kai to sai ka roki Allah madaukakin sarki shi ya fi ka sanin abin da ya fi daidai da kai subhanahu wa wa zalika min aqd al-imani wa usul al-ma'rifati wal i'tiraf bi tauhid Allah ta'ala wa rububiyyati kama qala ta'ala fi kitabi wa khalaqa kull shay'in faqaddarahu taqdira wa qala ta'ala wa kana amru Allah qadran maqdura wa zalik wannan bayani na imani da ƙaddara da duk abin da aka rubuta a cikin wancan littafin lahul mahfuz min aqdil iman yana cikin asalin ƙudurin imani yana cikin aqida ta imani wa usulul ma'rifa yana cikin usulul tauhid yana cikin usul ba furu ba dan in aka rasa shi a rasa imani saboda haka ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya fara yace da malaika jibril yace da shi yace fa akhbirni anil iman ala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi wal ikrafi bi tauhidillahi ta'ala kuma wannan hurtawa ne mutum ya hurta da bakinsa na yana kaɗaita ubangiji Allah madaukakin sarki wa rububiyyati yana tabbatar mishi da cewa shine mahalicin komai kama qala ta'ala fi kitabi kuma yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin littafin sa ce, wa khalaqa kulle shay'in kuma Allah madaukakin sarki shine wanda ya halicci komai fa qaddarahu taqdira wannan abin da ya halitta ya kaddara shi kaddarawa Waƙala ta'ala ubangiji Allah ubangiji Allah madaukakin sarki yace wa kana amrullah kuma al'amarin Allah ya kasance qadaran abun kaddarawa ne makaduran da aka kaddara shi kinki ya riga an riga an zartar sai ma ni ita aliki akan abin da ya shafi kaddara yace fa wailun liman sara lillahi ta'ala fil qadari khasiman wa ahdara lin nazari fi qalban saqima لقد التمس بوهمه في فاصل الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما ما ليك تشوى فويل تقذابا تتبتا liman صار lillahi ga duk wanda ya kasance الله Allah madaukakin sarki القدر qadari dangane da abin da ya shafi ƙaddara yana gogayya da Allah madaukakin sarki a ubudin Allah ya ce ya sani shi ma ya ce ya sani Allah ya ce ba haka bane ya ce haka ne kaga wannan kankan ba shi da ƙetar iyaka da tsaurin kai Allah ta'ala ya ce ya halitta abu kaza abu kaza da abu kaza da abu kaza halitta Allah ne shi kuma wani zai ce a'a ba halitta Allah bane Allah ta'ala ya ce da abu kaza da abu kaza ba halitta bane wani shi kuma wani zai ce a'a wannan ne ma halitta kun gane wannan da ke ko ka duk abin da ya shafi kaddara malam yake cewa fawailul liman sara lillahi to azaba ta tabbata ga dukkan wanda ya kasance tare da Allah madaukakin sarki fil qadri dangane da abin da ya shafi qaddara khasiman yana husuma da Allah madaukakin sarki yana jayayya da shi yana nufin shi ma ya sani dan duk abin da ya shafi ghaibi abin da ya shafi mai aka rubuta maka zai same ka da kaza na ilimin Allah madaukakin sarki sai mutum ya zo yana gogayya da Allah madaukakin sarki akan wannan ilimin da yake ya kaɗaitu da shi kaga wannan da'awa ce ta gaibi da malam kuma ya riga ya faɗa mana cikin jiya yace duk wanda idawar gaibi kuma wannan faɗar kafa wa a'bara kuma ya kawo lin nazari ga tunaninsa fihi a wannan abin da ya shafi kaddara kalban saqiman ya kawo zuciyar da take mai cike da ciwo ita ce saqim qala inni saqim yace zuciya ce mai cike da ciwo sai idan zuciya ta makance ganin ido ba zai fa'ida ba kullum da ke kuli sai yake ya kawo zuciya shi wacce take cike da ciwo dan da ita yake ta jujjuyawa ya ce to abu kaza in Allah ya kaddara abu kaza to ya abu kaza ya kasance kun gane ku yanda Allah ta'ala ya kaddara alkhairi da sharri to ya kuma zai azabtar da mutum a'a tunda shine ya kaddara sharri to kuma ya zai azabtar da shi Allah bai sanya mashi bane alam da Allahu ainai wa lisanan wa shafatain wa hadainahu falaka ta hamal aqaba kun gane maganar ko don waɗanda suke inkarin kaddara duk suna zuba irin waɗannan abubuwan a kwakwalan su ya zai tunda Allah ta'ala ya kaddara sharri kuma mutum ya aikata sharri kuma Allah ta'ala ya zo ya ya ce zai azabtar da shi akan bayan shi ya halitta sharri din a to dai halitta bai bayani ba alam na Allahu ainihi ashe ba mu sanya mai idanuwa guda biyu ba da zai gane al'amura zai fayyace tsakanin fari da da baki wali sanan ba mu sanya mishi harshe ba wa shafatain da leɓa guda biyu wa hadainahu najidain ba mu nuna mishi hanyoyi guda biyu ba ga kyakkyawa ga mummuna in ma shakira wa in ma kafura duk ba a nuna mishi ba an nuna mishi kenan mutum ya ya ce zai tafi da akan kaddara shi kawai duk ina tafan zama sai da dai an gama rubutawa a to wannan ai wani yare ne da kai da kake nuna wa kake mutane flashing cewar to lalle ka wannan yare naka kana neman ka haɗe wannan halin da Allah ta'ala ya tsare <coughs> laqad iltamasa mala yake cewa tabbas zahir ya nema iltamasa ya nema bi wahamihi da tunaninsa mara amfani fi fahsul ghaibi a wurin bincike abin da ya shafi gaibu ya nemi sirran kasiman abin da yake na sirri da aka ƙuni shi sama ne ya ce wa asulul qadri sirrul lahi ta'ala fi khalqi to sai mutum ya zo yana gogayya yana son ya san wannan sirrin da aka shi isa ya ce laƙadil ta masa hakika ya nema da me ya nema bi wahanihi da tunaninsa da ɗirgewar ƙwaƙwalwarsa fi fasu na gaibi wajen bincike a kan abin da ya shafi gaibi ya nemi kuma sirran abin da yake sirri kasiman boyayye da Allah ta'ala ya boye shi kuma ya yake yana sani yazo yake da awar sani inda gaibi wani zai san shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san shi inda bai har akwai wani daya cikin makhluki da zai san shi da manzon Allah ya san shi ne shine afdalu khalqillah to amma yake cewa walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakfartu min al-khair kuma matsayin su haka bai faɗa a shi san gaibi ba wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu ku duba abubuwan da ake fara aka faɗa na wa indahu mafatihul ghaib wannan wace jumla ce jumla ce musbata ko la ya'lamuha wata jumla ce wannan manfiya illa hu wata jumla ce istisna'iyya a bangaren balaga a ilmin ma'ani babu alƙasiri suna da alƙasuru yana da annafayu wa istisna kenan la ya alamu illahu babu wani wanda ya sani ta shi shi kadai subhanahu ta'ala rasul yake yake inda ya sani to da ko yayi kaza wala kuntu alamul ghaiba lastakaftartu min alkhair inda na san gaibi da nayi kaza nayi kaza nayi kaza ashe bai sani ba ina fata mun fahimci wannan da kyau to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ya dawo daga tafiya bane suna tafiya suna tafiya sai abun wuyan na na Aisha radiyallahu anha ya tsinke ya fado kuma kaga tafiya dole ne dole ta tsaya domin za a tsaya ne ni abun wuyan sayyidatu misal alamin ko za a abin nan sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha ashe da ya fadi sai raƙumin da ya tashi zama sai ya zauna a kai mun lura da wannan aka tafi nema a nemi nan waɗannan su yi gaba wannan su yi yamma ana ta bin sawu haka dai aka nema aka rasa aka haƙura za a tashi a tafi raƙumin yana tashi sai gashi kuma a cikin tafiyar da akwai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to inda ya san gaibu ya ce me kuke nema a kuɗi da raƙumin nan mana ko ba haka yake ba haka yake mana abu ne wazi da waɗancan da suka yi ƙage suka yi ƙage na abin da ya shafi sai da aisha radiyallahu anha ubangiji allah maɗaukin sarki bai saukar da wahayi ba sai da ya bar kowa ya faɗa albarkacin bakinsa tukunna sannan ya saukar da ayoyi innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم عذابا عظيم أي قاعدة أنا صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة رضي الله عنها يا قلت الأمر مني كنا قاعدة سيدة بسيدة آير تسوكا ولكن مبرؤون مما يقولون من قال وانا الله تعالى يكي تشوى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم kwata-kwata bu kusan su ba baka su ba kawai alama aka ba shi wala ta'rifannahum fi lahanil qawl alama aka ba kun lura da kyau ko duk daga baya an zo an bayyana mishi da wane da wane da wane da wane da sunayensu an nuna mishi cewar annan munafukai ne ya faɗa ma kuma hujjefa fa gani ya ma to akwai abubuwa da yawa da kake ganin cewar sun tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam bai a waqi'iyyan ma na farko dai dama shi bai da awar ya san gaibi ba kun lura saboda haka ma da malaika jibril ya tambaye shi fa akhbirni an sa'a sai ce me mal mas'ulu an hada ala min sa'i sai ce to akhbirni an amaratiha sai faɗe shi waɗannan abubuwa ga su a cikin hadisai ga su a cikin ayoyi ga su a ko'ina na cewar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bai san gaibi ba to amma wani yana kakaba dole cewar manzon Allah ya san gaibu ne ba wai ganye ya tabbata wa manzon Allah ba daraja ba a'a don akwai wani nashi da yake so ime da awar shi ma ya san gaibu din to don kada ya ce ya za ya ka ce ya za ka ce wani ya san gaibi alhali manzan Allah bai san gaibi ba da ka yi nana ce ya tashi tsaye akan cewar manzan Allah ya san gaibi ba don a'a don wani nashi ya samu Allah ta'ala ya tsare wa'ada malam ya ce ya dawo bima kala da irin abin da ya faɗa wancan kenan na yana husuma da Allah ta'ala a kan aukan kaddara har ya kawo zuciyar shi mai cike da cututtuka ya yi yunkurin ya fayyace sirrin da yake ɓoyayye ya ce wa'ada sai qala fi afakan afima saboda haka dan abin da ya faɗa sai zama ya zama afakan tuntirin makareci domin aka ce afak daga al'ifukuli al'ifuku kuma shine juya abu sama ta koma ƙasa ƙasa da koma sama shine al'ifuku isa Allah ta'ala yake kiran mutanen annabi lot da wal mu'tafitat da waɗanda kuma aka hantsalar da su saboda me saboda Allah ta'ala yake ga Allah aliha safilha an sanya saman ta zama ƙasa ƙasan ta zama sama shine wal mu'tafikata ahwa shine ya zama afakan tintirin makareci wanda ya juya sama ta koma ƙasa ya juya ƙarya ta koma gaskiya ya juya gaskiya ta koma ƙarya A fiman tintirin mai laifi kuma Allah ya tsari saboda me saboda ya kutsa kai akan abin da ya shafi kaddara akan abin da ba ba a sa shi ba akan abin da ba a tsora mishi ba shi sani akhudari yace wa jibu alai abana waye yaqifu inda amri ka tsaya kawai inda aka umarci ka al-imam abu ja'far tahawi rahimahullah azza wa jalla yace wal arshu wal kursiyyu haqqun وهو مستغن عن الأرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه malam ya ce wal arshi shi kuma al'arshi wal da kursiyi haƙƙun tabbas zahir gaskiya ne wa huwa mustaghanin al'arshi shi subhanahu wata'ala wanda ya wadatu ne da al'arshi ba wai yayi shi ne dan bukata ba wa ma dunahu da ma abin da ke ƙasan al'arshi muhitun shi Allah madaukin sarki a kewaye yake bi kulli shay'in da kowanne irin abu wa fawqahu kuma yana saman sa wa qad a'jaza an al an al khalqa kuma ya daga ya gajiyar da halittarsa ba za su iya sanin sa ba baki daya domin wala yahituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha to haka nan Al'imam imam abu jafar sahawi rahimahullah azza wa jalla ya zo magana da mu akan abin da ya shafi al'arshi shin akwai shi ko babu mhm. akwai shi saboda mai saboda Allah ta'ala ce zul arshil majid almajidu ko almajidi ko duka eh? zul arshi almajidi ko almajidi ko almajidi in shiru Zul'arshi, arshi Allah madaukakin sarki shine ma'abocin al'arshi almajidi al'arshi da yake mai girman gaske kaga idan dalin ya zama ya zama majrur kenan ya zama abin da na'atu ne na al'arshi ko kuma almajidu zul arshi ma'abocin al'arshi ne almajidu kuma shi din da Allah madaukakin sarki mai girma ne subhanahu wa ta'ala dan kira ce guda biyu a wurin ɗaya kenan haga wani aya ta tabbatar da al'arshi haga Allah ta'ala yake cewa rafi'u darajati zul arsh ma buta al'arshi ne subhanahu wa ta'ala haga ne ce ar-rahmanu ala al'arshi stawa haga nan yace la ilaha illa huwa rabbul arshil karim haka ne yace Allahu la ilaha illa hu rabbul arshil azim duk wannan yana tabbatar mana da cewar ubangiji Allah madaukakin sarki ma abota al'arshi ne yana da al'arshi So, shin wannan al'arshi abu ne wanda yake yana da zaki ko kuma dai wani abu ne daban akwai waɗanda suke yi wurin karkatar da al'arshi su ba su yi da ubangiji Allah maɗaukin sarki yana da al'arshi ba saboda me saboda ai al'arshi gado ne na sarauta na kaza na iko shi kuma Allah ta'ala ya tsarkaka daga wannan kaga sai wannan ya za su suka kare ta ayoyin Allah ta'ala ce wa rafa abawaihi على العرش ولها عرش عظيم sai mun yi wannan a cikin babin sifat ya ce wa huwa sami'u al-basir kuma ya ce wa kan abin na ina khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtali fa ja'alnahu sami'an basira ai kaga koda malakatu saba tana da al'arshi ko da annabi yusuf alaihi salatu wassalam yana da al'arshi ai ba irin na Allah subhanahu wa ba inda sun faɗi wannan ai da sun fahimta kun fahimci wannan da kyau ko saboda haka ayoyi da yawa sun nuna cewar wai su ce ai mulki ne ai al'arshin nan ba abu ne da yake mulki abu ne da yake kaza abu ne da yake kaza ayoyi da yawa sun hambarar da wannan tawili nasu domin Allah ta'ala yana cewa allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim allazina yahmiluna al'arsha waɗanda suke dauke da al'arshi ka kusan ana dauke da abin da yake da zaki eh wa ya'milu arsha rabbika fawqa yawmi idin samaniya kaga ana ɗauke da abin da yake da zati watar mala'ika ta hafina min haulil arshi sun yi sahu sahu a gefen al'arshi ya nuna kenan al'arshi abu ne da yake da zati kun fahimci wannan da kyau ko wal kursiyu al'arshi wal kursiyu da kuma kursi Allah madaukin sarki yana cewa wasi a kursiyu samawat wal ard kursiyin Allah ya yi yalwaci sammai bakwai da ƙarfi bakwai ma'ana inda za a ɗauki sammai bakwai da ƙasai bakwai baki ɗayansu a jefa su cikin kursiyin Allah a sun ɓace kenan da kursiyu da sammai bakwai da ƙasai bakwai ne fi girma kursiyu shi fi girma saboda inda za a zuba su baki ɗaya a sammai bakwai da ƙasai bakwai ɓacewa za su ɓace to shi kursiyun idan aka sa shi a alharshi shi ma ɓacewa zai ɓace ana fata mun fahimci wannan haka nan ubangiji Allah maɗaukin sarki yake cewa wani qarfatun na Sulaiman wa alƙana ala furfihi jasadan sun ma'ana kaga Allah ta'ala ya tabbatar ma annabi Sulaiman da cewar yana da me kursi kuma ya tabbatar ma kanshi yana da kursi ya ce yace wasi'a kursiyuhu kursiyunsa ya yalwace su ba wai yi daidai da su ba kursiyon Allah madaukakin sarki ya yi wani wasu son mai bakwai da kasar bakwai baki ɗayan su in ka jefa su a cikin kursiyu kamar silai ne faru ku san silai ku kamar angwala naira kamar kobo ne ka sashi a cikin babban daji yo ko a nan garin mai na ka jefa taro wa zai tsanne ka eh ba za ka kasa wani to kamar daji ne ka sanya taro a ciki ka jefa silai a an ka aka sammai bakwa da kasai bakwai ka sanya shi cikin mai kursi to haka nan kursi in ka sanya cikin al'arshi shi ma haka ne subhanahu wa ta'ala wa huwa mustaghnin an al'arshi subhanahu wa ta'ala ya wadatu da al'arshi ba wai shi ne dan bukata ba wa ma dunahu da ma abin da ke kasa da al'arshi dan Allah ta'ala yana cewa abin nan fa inna Allah ghaniyun an al'alamin wallahi ala nas hijjul baiti man istata ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin kuma al'arshi yana cikin alamina domin halitta ne daga cikin halittun Allah kursiyu halitta ne daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala wallahu huwal ghaniyul hamid muhitun bi kulli shay ubangiji Allah madaukakin sarki kewaye yake da komai ilman ko zatan ilman na haka Allah ta'ala ya ce Allahu ladhi khalaqa sab'a samawati ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بشيء ذات الله وسع ربي كل شيء علما وسع ربنا كل شيء علما هذا علما علما بشيء ذات الله dan da ce zata ne sai ka ce yana ko ina amma da yake ilman sai nuna ilmin nashi ne yake a ko ina amma shi wa fawqahu yana kan al'arshi subhanahu wa ta'ala dan Allah ta'ala ya faɗa wurare guda bakwai yace thumma stawa 'ala al'arshi sannan ya daidaitu akan al'arshi daidaituwa da ta tashi da shi kuma ya tabbatar ma shi da al-fawqiyya yace yakhafuna rabbahum min fawqihim suna jin tsoron su daga samansu kenan su yana ina yana sama kenan ga kama ce wai wala fauka ba a tambaya da cewar sauka a to kaga wannan ma wani abu ne da ba jinkinu akan jinkinu ba wa a a'jaza an al-ihaqati khalqa wadanda suka kore kursi sun yi kokarin kore istiwayin Allah subhanahu wata'ala ne sai suka ce babu kursi ai kursi nan wani abu ne daban su dinga kawo dai wasu yarurruka da zai nuna maka ba abu ne da yake da zaki ba kun gane wannan da ke ko idan ya kawo wani yarurruka da zai nuna maka ba abu ne da yake da zafi ba alhalin mun kawo ayoyin da suke nuna cewa wannan tawilin bai karɓu ba tunda ana ɗaukar abin da yake da zafi ne wa yahmilu arsha rabbika fawqum yawma idin samaniya watar mala'ika ta hafina min hawli al-arsh yani allazina yahmiluna al-arsha wa man abunna wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim to kaga batu akan cewa ubangiji Allah madaukakin sarki yana sama batu ne da abubuwa guda biyu suka tabbata da shi abu na farko kyakkyawan tunanin ɗan adam ya tabbatar da cewar Allah ta'ala yana sama dalili anan shine ka samu yaro wanda baya zuwa inda ake cewa Allah yana sama ba kuma ya zuwa inda ake cewa Allah yana ko'ina. ina ka lura da ko ka tambaye shi ka ce da shi ina Allah yake zai ce maka yana sama domin yana kan asali na fitra fitratul lahi allati fatara an-nasa alaiha daga baya ne ya samu gurɓataccen tunani na cewa da aka yi da shi Allah ta'ala yana ko ina ina fata mun fahimci wannan ko dalili na ɗaya nano kenan na ɗaya akalan kenan dalili kuma na biyu shine na kalan ayoyi da yawa dalilai da yawa sun tabbatar da Allah ta'ala yana sama Allah ta'ala yana cewa a amintin man fi sama'i yanzu shin kun amince ma wanda ke sama an yaksuba bikum al-arda sai wasu su ce wai ai mala'iku ake nufi tun da mala'iku ne ai da ba a ce an ya kasifa ba domin ya kasifa fi'ili ne mufrad kuma mala'ika ɗaya ke sama ba mala'ika ɗaya ke sama ba haka Allah ta'ala ce ilaihi yas'adu al-kalimu tayyib gare shi kyawawan zantuttuka suke hauhawa suke cewa gare shi ta'arudul mala'ikatu war ruhu ilaihi mala'iku da mala'ika jibril suna hauhawa zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala haka yace da annabi isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ni wanda zai sanya maka bacci ne kuma wanda zai dauke shi ne zuwa gare shi in da daga matsayinsa ne ai da ba kawo ina ba kamar da ya faɗa nan annabi idris wa rafa'alahu makanan aliyya bai kawo ina ba balle kuma shekaran je muke magana kan isra'i da mi'raji wanda yake kinsar isra'i da mi'raji da fuskoki da yawa sun tabbatar da cewar ubangiji Allah madaukakin sarki yana sama ina fata mun gane wannan da ke to balle kuma ga ayoyi da suke ta nuna mana abu kaza Allah ta'ala ya ce hamim tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-hakim tanzilul kitabi saukar da littafin nan an ce saukarwa daga ina kenan saukar da littafin nan min Allah daga wurin Allah ne al-aziz mabuwayi al-hakim wanda yake gani تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين wanda yake saukan shi ya sha bamban da saukan ruwan sama duk da ruwan sama daga sama yake Allah ta'ala ya yi bayani ɗaya daga sama yake amma a girgiji wani lokacin ya kira da almuzuni yake cewa a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu almunzilun shin ku sauka da shi daga cikin girgije kaga sama an kayyade ta da ne da ta girgije kun gane wannan da ke ko hakan nan kuma wa ji arsalar riyaha bushiran ko nushiran iska take turo hatta idza aqallat sahaban Duk duka ga nuna cewa yana sama amma a girgije yake sai da ku a wurin ku ne kuke cewa ruwan sama amma a wurin fasinjan da ke cikin jirgin sama shi ruwan ƙasa ne domin ya riga ya huce inda sama inda ruwan yake kun fahimci wannan da kyau ko to wai kada mutum ya ayyaji an ce Allah ta'ala ya sama ya dauka wai saman fili ko saman gida subhanahu wa ta'ala ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira to ayoyi da yawa sun tabbatar da cewar ubangiji Allah madaukakin sarki yana sama ai mun karanta da ku wani bawan Allah da ya sheka ma baiwa shimari saboda me saboda ya bata kiwon dabbobi da ta je hankalinta ya ɗauku har ta bari wata kura ta zo ta fauce dabba guda da ya tashi sai ya sheƙa mata mari kuma sai tausayi ya kama shi sai ya zo wurin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama ya ce zai yanta ta sai ma Allah ya ce zai zo da ita kenan sai an mata jarabawa sai an tantance ta maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tambaye ta ya ce aina Allah da lafazin aina wani hadisi yana cikin wato umani. wannan hadisi yana cikin sahih muslim ai mun karanta mun zo da muslim din ku a dau a cikin al-wasiyar mun karanta mun zo da muslim din yana cikin ibnu kafir yana cikin dindin taban sunna ma'aiki Allah ya tambaye ta da lafazin aina Allah ina Allah yake da wani ya ce wala aina ba a cewa kuma aina sai Allah ta'ala ya ce ma'aiki Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya tambaye ta ya aina Allah ina Allah yake sai ta ce fi sama yana sama kun gano wannan da kyau sai ta ce yana sama sai ma yake Allah ya tambaye ta ya ce wa man ana ni kuma waye sai ta ce anta rasulullah kenan kaga ta an mata jaraba akan la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai ma yake Allah ya ce a tiqaha fa innaha mu'mina yan ta ta mummuna ce ta tuke daga gidan annabta kenan yan ta ta mummuna ce amma sai wani zai ce a'a ba haka bane ba haka bane ba haka bane ka rasa daga ina yake da waɗannan al'amura ba wannan cewar ubangiji Allah maɗaukin sarki yana sama ya daga ya tabbatin tuni sahabbai gaba ɗaya ko su haka Zainab binti Jahash wacce Zaid bin Sabit ko bin Harisa wani zai ya saka Allah ta'ala ya ce fala ba zai yi min hawqaran zawwajnaka idan ana tattaunawa a cikin mata sai ta ce abin da ku duk iyayenku ne suka aurar da ku ta ce ni kuma ubangiji Allah ta'ala ne ya aure ya daura min aure da wa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min fawqi sab'i samawat haka ta ce ba min fawqi sab'i samawat daga kan saman saman bakwai saboda haka duniyar annabawa da manzanni shi daya duniyar su haka take cewa Allah ta'ala yana sama sahabbai haka suka ce Allah ta'ala yana sama to amma bambancin Allah ta'ala yana sama da Allah ta'ala ya rejo akan al'arshi shi cewa Allah ta'ala ya rejo akan al'arshi dalili ne na kalan ayoyi suka tabbatar da haka amma cewa yana sama wannan da tsaftataccen hankali da ayi duk sun tabbatar da wannan ya riga abin nan cewa kuma yana akan al'arshi ya tabbatar da cewa yana sama yasa wasu suka dinga kokarin kawusar da cewar akwai al'ashi ɗin abdullahi bin rawaha kulura yana da baiwa sai wata rana matar shi ta yi zaton wani abu ya kasance tsakanin shi da baiwarsa amma ba ta da ba ta da tabbas san mace akwai dabara sai ta ce ya karanta ƙur'ani kenan in yana da janaba ba zai karanta ba ina fata mun fahimci wannan da kyau ko in yana da janaba ba zai karanta ba sai ya ce shahidtu bi anna wa'ada Allah haqqun wa anna an-nara maswal kafirina wa anna al-arsha fawqa al-ma'i wa fawqa al-arshi rabbul alamin wa tahmiluhu mala'ikatun shidadu mala'ikatul ilahi musulmina kaga yana cewa mina ka saukar aya kenan kun gane ko yace shahidtu bi anna wa'ada Allah haqqun na da cewar alkawarin Allah gaskiya ne wa annan nara masu kafirina kuma wuta makoma ce ta kafirai wa annal arsha fawqal ma'i tafi shi al'arshin ubangiji yana kan ruwa ne wa fawqal arshi rabbul alamin a saman al'arshin ubangijin hamsu ne wa tahmiluhu mala'ikatu shidadu mala'iku ne masu ƙarfin gaske suke rike da shi mala'ikatul ilahi musawwimina mala'ikan ubangiji mala'ikun Allah kuma mala'iku ne waɗanda suke daidaitu da sanan sauyi sauyi ya bakatar ko bai bakatar ba eh ya bakatar abin da ya faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya bane gaskiya ne kaga dole a samu magidanci kenan yana da yana da dabara kenan sosai da a gani kawai da ya gina ƙara da ni nina sai ta ɗauka a zo Allah ba ta sauke ba kenan zo eh dama ya kazan an ce ka fita bakwai tafi ka bakwai tafi ka kyau kuma ka ce ka fita kyau kuma ai abu yi abin na kenan to amma kuma ka fita karatu yawwa kun lura da ke ko kai ita tafi ka kyau yawwa amma kai kuma ka fita karatu dan ba haka ba sai a ce ba Allah an biya mana karatun nan baitin nan shahidu bi anna wa'adallahi haqqun wa anna nara masul kafirina da Allah baitoci uku ne ya ma sauran biyu sai ka siya kenan sai ka ce awo magana abdullahi bin rawaha ne ke kuma baki abin nan ba <laughs> yawwa mun bai ci wannan da kyau ko ga abdullahi bin rawaha ya tabbatar da cewar wa annal arsha fawqa al-ma'i wa fawqa al-arshi rabbul alamin rana tsaka ba aka kawo a da cewar Allah ta'ala yana yana ko ina wasu sun kawo sun gaji waɗannan ne iyaye da kakanni a wurin malaman su aka suka tashi nas Allah ta'ala ya fi mana baki daya wasu kuma a'a suna gani qur suna da ma'arifu ukhra ne bayan wannan sun ce Allah ta'ala yana ko ina ne domin su da shehunansu suna ganin Allah ta'ala kun gane ko sai a ce an ga Allah akan zogale sai a ce an ga Allah akan kaza akan kaza akan kaza fagan ya ce ya yadda Allah yana sama kuma ya ce da muridan shi ya ga Allah ta'ala sai su ce duk da cewar dai an hana su su tambaya din a ce su zama gaban gawa gaban mai wanke ta ya ce anya mun zai shi kuma ya ce mana yana sama yau kuma ya ce ya gan shi shi shi ma yi isra'ilin iragi ne da shi ko kuwa to amma ga idan ya ce yana ko ina to dan ya ce ya gan shi ba za a ce ya kawo sabon abu ba to bidiyoyi ne dai Allah ta'ala ya kawo Allah ta'ala ya tsare Allah ta'ala ya mana gamdakatar uban abin da muka faɗa na daidai a waɗannan karatuka ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya musu albarka ba su da mu kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ta'ala ya sanya mana albarka ba baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk